daga nan tehran radio voh hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ينفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من يشاء وسع كرسيه السماوات العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin kushin lafiya gare jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye shiryen mu inda za mu fara da leƙa wasu daga cikin jaridu na tarin najeriya bayan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafiya da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai a saurari shirin nan na fatoyin musulunci za kuma karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jerin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan dagigogi kaɗan akwai labaran duniya. thank you Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran. shugaba joe biden na amurka na cigaba da shan suka game da kin daukar mataki kan yarima mai jiran gado na saudiya iran ta bayyana cewa hararen bayan nan a iraki akwai makirci a ciki shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jinjina wa jami'an tsaron kasar kan ceto ɗaliban kagara don zuga cikakkun labaran shugaba joe biden na amurka na ci gaba da shan suka hatta daga bangaren 'yan jam'iyyar ta democrat game da kin daukar mataki kan yarima mai jiran gado na saudiya wanda rahoton hukumar leƙen asirin amurka ta cia ya bankaɗo cewa shine ke da hannu a kisan ɗan jaridar nan jamal khashoggi shugaban kwamitin hukumar cia a majalisar dokokin amurkar adam chef ya bayyana a wata hirar tashar talabijin ta cnn cewa takunkuman da gwamnatin washington ta ɗauka ba su isa ba ba za a iya sanya wa waɗansu waɗanda suka aiwatar da kisan kashogi takunkumi ba ba tare da ɗaukan wani mataki ba kan bin salman wanda ya ba da umarnin aiwatar da kisan inshi adam chef kamata ya yi gwamnatin biden ta kakaba takunkumi ga yarima mai jiran gado na saudiya ta hanyar haramta masa shiga amurka ko gayyatarsa ko kuma tattaunawa da shi a cewar dan majalisan ita kuwa sanata elizabeth warren bukatar a soke duk wani cinikin makamai da saudiya ta yi har a gama tunani kan alakar kasashen biyu su kuwa jaridan new york times da washington post cewa suka yi babu abin da zai soya idan gwamnatin biden ba ta ɗau wani mataki ba kan bin salman saudiya dai ta yi watsi da rahoton na amurka kan kisan na jamal khashoggi tana mai cewa rahoton karya ne kuma abin takaici hasali ma ba za ta amince da shi ba baya ga cewa kasar ta ɗauki matakai bayan faruwar hakan kan waɗanda ke da hannu a kisan ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana shakku game da hare-haren baya-bayan nan a iraki waɗanda a cewarsa akwai makirci a ciki ababen da ke faruwa a iraki musamman hare haren baya-bayan nan wani yunkuri ne da wasu ke yi na neman tada fitina da kuma dagula alakar da ke tsakanin iran da kuma iraki masa zarfi ya bayyana haka ne yayin ganawa da takwaransa na iraki fuad hussein wanda ya kawo ziyarar aiki a nan tehran haka zalika ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi tar da matakin amurka na bayan nan na kai hari kan dakarun iraki wanda ya ce hakan ya saba wa dokokin kasa da kasa hasali ma ke ta hurumin kasar iraki ne iran ta buƙaci gwamnatin iraki da ta ɗau matakin gano waɗanda ke da hannu a wannan yunkurin na neman ta da harkisi da ya ce ana yin sani domin haddasa rikici tsakanin mahukuntan bagdaza da kuma tehran a nata bangare iraki ta jaddada cewa ba za ta yarda wani mahaluki ya lalata alakar da ke tsakaninta da iran ba jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa iran ba ta da buƙatar shiga wani sabon rikici da amurka haka kuma a cewarsa babu wata riba da iran za ta samu a wani sabon rikici ko tsokana a halin yanzu majid tara banshi ya ce ko a lokacin gwamnatin amurka da ta shuɗe iran ba ta nuna bukatar shiga wani rikici da amurka ba duk da tsokanar da aka yi ta mata jakada na iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne yayin wata hira da tashar talabijin ta al kan cewa akwai yiwuwar wani sabon rikici ya barke tsakanin amurka da iran musamman kan matakan da iran ke ɗauka a baya-bayan nan game da iya yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya jinjina wa hukumomin tsaron kasar da kuma gwamnatin jihar neja kan rawar da suka taka wajen sauko ɗaliban kagara da 'yan bindiga suka sace kamar da wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta ambato jiya asabar ne gwamnatin neja ta sanar da sauko mutanen arba'in da biyu da suka hada da ɗalibai da malaman su na makarantar kagara da 'yan bindiga suka sace kimanin kwanaki goma da suka shuɗe babu dai wani ƙarin bayani game da ko an biya kuɗin fansa ko kuma a'a kafin a sako mutanen a ranar 17 ga watan fabrairu ne wasu 'yan bindiga suka sace mutanen 42 daga makarantar kwana ta mazazalla da ke kagara a karamar hukumar rafi sai dai har yanzu babu labari game da 'yan matan nan sama da 300 da aka rawaito cewa an sace daga wata makarantar kwana a jihar zamfara da ke arewacin kasar a kasar chadi 'yan takara 17 ne suka bayyana aniyar su ta tsayawa takara a zaben shugabancin kasar na ranar 11 ga watan afrilu mai zuwa a karfe 12 na daren ranar juma'a da ta gabata ne aka rufe karbar takardun takarar zaben shugaban kasar daga cikin 'yan takarar har da shugaba idris debi wanda ke neman wa'adin mulki na shida a ranar juma'a an samu tsafin 'yan tawaye biyu da suka hada da yaya dillo jeru da kuma baba lade da suka ajiye takardunsu sauran kuma sun hada da madugun 'yan adawa na kasar felix roma dungar da kuma tsohon firaministan kasar fahimi padaket da kuma salik zago wanda ya zo na biyu a zaben shugabancin kasar na shekarar 2016 yanzu haka dai kotun tsarin mulkin kasar na da wa'adin mako guda domin tantance takardun 'yan takaran a ranar 11 ga watan afrilu ne za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta chadi sai kuma zaben 'yan majalisar dokokin kasar wanda aka sha dagewa da zai gudana a ranar 24 ga watan oktoba na shekarar nan ta 2021 to jama'a labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh To a gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. yanzu kuma za mu leƙa wasu daga cikin jaridu da muke dauke da so daga tarayyar Najeriya. Mu leƙa jaridunmu na yau. To da farko za mu fara da jaridar Vanguard wadda ta kawo labarin cewa Najeriya za ta karbi kashi na farko na allurar rigakafin cutar corona ranar biyu ga watan Maris mai kamawa. gwamnatin taron najeriya din ta sanar da cewa za ta karbi kashi na farko na allurar rigakafin cutar corona ne a ranar talata mai zuwa sakataren gwamnatin tarayyar najeriya din kuma shugaban kwamitin yaki da cutar corona da shugaban ƙasa ya kafa wato bas mustapha shine bayyana hakan a wata hazantawa da wani gidan talabijin a daren jiya asabar bas mustapha ya ce an samu canji a kan tsarin da aka yi na karbar rigakafin cutar corona bayan wasu tsare-tsare na gaggawa da hukumar unicef ta yi inda a halin yanzu najeriya za ta karbi kashi na farko na wannan allura a ranar biyu ga watan maris gwamnatin tarayyar najeriya ta gargaɗi mutanen ƙasar baki ɗaya kan yin amfani da wani nau'in rigakafin cutar corona da ake raɗe raɗin cewa an shigo da shi cikin ƙasar wanda babu tabbaci a kansa bayanin ya ƙara da cewa hukumar nafdac ta amince da ingancin allurar rigakafin cutar corona ta astrazeneca saboda haka najeriya za ta fara da karbar kwalabe miliyan hudu na wannan allurar rigakafin cutar corona a kokarin da ake yi na ganin bayan wannan cuta baki daya a fadin taron najeriya to sai kuma jaridar premium times wadda ta kawo wani labarin da ke cewa mahara sun kashe limami da wasu mutane hudu sannan kuma sun yi garkuwa da wasu mutane goma sha biyu a kagara da ke cikin jihar neja a tare ta najeriya jim kaɗan bayan sako wasu daga cikin ɗalibai da kuma malaman makarantar kagara mahara sun sake yin diren mikiya a garin inda suka kashe mutum hudu kuma suka sake yin garkuwa da wasu mutane goma sha biyu wani shugaban al'umma wanda yake zaune a kagara ɗin ya shaida cewa maharan sun sace mutane takwas a ƙauyen kundu sannan kuma sun sace wasu mutane goma sha ɗaya a ƙauyen guna da ke ƙarƙashin kagara ƙaramar hukumar rafi a jihar taneja ya kara da cewa mutane hudu waɗanda aka sace sun fito ne daga ƙauyen karako sannan kuma cikin waɗanda aka tafi da su ɗin akwai limamin ƙauyen madaka malam ibrahim rubu tsohon shugaban ƙaramar hukumar rafi ya kira ga gwamnatin jihar neja ɗin da ta ɗauki tsauraran matakai da kuma ƙara yawan jami'an tsaro a wannan yanki sakamakon yadda lamura suke ci gaba da ƙara ta'azzara da sanyin safiyar jiya asabar ne dai aka sako wasu daga cikin yaran makarantar kimiyya da ke kagara waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su madalla bayan sauraron wannan shiri da muka leka wasu daga cikin jaridu na tarin najeriya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa wanda suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa musamman masu alaƙa da wannan yankin na gabas ta tsakiya to a yau za mu yi tsokaci ne akan yanayin alaƙar amurka da saudiya a ƙarƙashin gwamnatin joe biden da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. neman zaben shugaban ƙasa amurka wanda shine ya ɗora joe biden akan karagan mulki da ƙarshe ya bayyana ra'ayi mabambanta da na tsohon shugaban kasar donald trump akan batutuwa da dama daga cikin gida zuwa siyasar waje ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan da ya bambanta wato ra'ayoyin 'yan takarar biyu shine akan saudiya da kisan da ta yi wa ɗan jaridan nan kashogi shi joe biden ya alkawalin ɗaukar mataki na da ladabtar da mahukuntan saudiya ɗin Matuƙar aka same su da hannu damo-damo a cikin kashe ɗan jaridar bayan da biden ɗin ya shiga cikin fadar gwamnatin ƙasar a cikin watan janairu masu magana da yawunsa sun rika share fage a kan matakan da yake son ɗauka daga ciki da akwai cewa ba zai mu'amala kai tsaye da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ba domin ba shine tsararsa ba sai dai sarkin ƙasar salman bin abdulaziz saɓanin yadda tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya harkayi mataki na gaba da sabon shugaban ƙasar ta amurka ya ɗauka shine kiran sarkin na saudiya ta waya tarho inda ya yi magana da shi akan batun yadda ake take haƙƙin bil'adama a ƙasar da kuma yadda amurkan take son ta ɗauki matakai a kai ya kuma sanar da sarkin cewa gwamnatinsa za ta yi sauyi akan yadda alaƙar ta take da saudiya za kuma a sanar da hakan a ranakun juma'a da litinin to a hirar da yi da tashar talbijin ɗin univision shugaban ƙasar na amurka ya ce na faɗawa wa wato sarki gaba gadi, cewa wasa ya sauya salo kuma a ranakun juma'a da litinin za a yi sauye-sauye manya za kuma mu rika ladabtar da waɗanda suke take haƙƙin bil'adama a saudiya ɗin bayan ya ci gaba da cewa wajibi ne riyad ta kawo ƙarshen batun take haƙƙin ɗan adam idan har tana son ci gaba da yin mu'amala da washington dama dai a ranar juma'a da ta gabata ne hukumar leƙen asirin amurka cia ta fitar da rahoto akan kisan da aka yi wa kashogin abin istanbul a shekara 2018 abin da ya biyo baya na waccan sanarwa shine baitulmalin amurka ya kakaba takunkumi a kan kanar ahmad al-asiri wanda shine mataimakin shugaban hukumar leƙen asirin saudiya hakanan kuma a karin dunar musamman ta saudiya ɗin saboda ta taka rawa wajen kashe kashogi. ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen ta kasar amurka ta haramta wa wasu jami'an saudiyar har su 76 ne shiga cikin kasar sannan kuma ta bayyana cewa ba za ta lamunta ba a ce hukumar saudiya tana yin barazana ga 'yan adawa da suke zaune a cikin kasar ta amurka shi kuwa shafin kamfar watsa labarun nan na bloomberg ya ambaci cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aike da bayani da sanarwa zuwa ga majalisar dokokin ƙasar ta amurkan kenan tana bayyana cewa daga yanzu an buɗe sabuwar siyasa fa a kan saudiya kuma za a kaide izinin shiga cikin amurkan ga wasu 'yan saudiyar. ita ma shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi cewa ta yi wajibi ne ga saudiya ta fahimci cewa duniya ta sa ido tana kallon duk abin da take aikatawa kuma amurka za ta ladabtar da ita wannan shine sabon shafi a zahiri da aka bude na alaka tsakanin amurka da saudiya to idan muka yi waiwaye zuwa lokacin mulkin donald trump za mu ga da gwamnatinsa ta mayar da saudiya wata sanuwa ta tatsa inda ta rika karbar biliyoyin daloli malala gashin tinkiya ta hanya da dabaru daban-daban na tsokana trump ya sha faɗa a fili a wurin taro na siyasa cewa mu ne muke kare saudiya wacce take mai ɗan karan kuɗaɗe ina kuwa ƙaunar sarki amma na faɗa wa sarki cewa ya kai sarki mu ne fa muke kare ka kuma ba domin mu ba ba za ka iya dawwama tsawon makonni biyu ba akan mulki don haka dole ne ka biya lada saboda tsare ka da sojojinmu suke yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba shugaban ƙasar na amurka donald trump ya rika yin maganganu irin wannan na tsokana da kaskantar da mahukuntan saudiya waɗanda suke shiru ba tare da sun mayar da martani ba abin da biyo baya shine tatsar saudiya ɗin da amurka ta rikai ta hanyoyi mabambanta biyan kudaden ladan tsaron da amurkawa suke yi wa kujerun mulkin masu mulkin saudiyar sannan kuma da zuba wasu biliyoyin kudin da saudiya ta yi a cikin harkar kera makamai a amurka ta yadda watakila a tarihin amurka babu ba a ma taɓa samun wata ƙasa wacce ta sai makamai daga amurkan ba na biliyoyin daloli kamar wadda saudiya ta yi da hakan ya sa amurkawa masu yawan gaske suka samu aikin yi duk ba don komai ba sai saboda masu mulkin ƙasar su ci gaba da zama a kan kargar mulki abin tambaya a nan shine koyaushe masu mulki a saudiya za su fahimci cewa amurka ƙarƙashin kowace jam'iyya democrat ko republican suna kallon su ne a matsayin sani wanda za su rika tatsa matsin lamba ta zahiri da sabuwar gwamnatin amurka ta yanzu take wa saudiya manufarsa guda ita ce ta sake tilasta wa saudiya ta ci gaba da miƙa mata dukiyar da allah ya huwace mata kuma duk da haka ba su yi mata kallo irin na girmamawa balle kuma su kalle ta daraja kamar yadda trump wato a tsawon mulkinsa da yin kalamai na wulakanci da cin zarafin mahukuntan saudiya haka ita ma wannan gwamnatin za ta ci gaba wannan shine illar miƙa kai ga azalamai masu girman kai kuma ga dukkanin alamu abin da zai biyo baya sai ya fi wanda ya wuce muni a wajen saudiya abul tayyib almutanabbi wanda mawaƙi ne fitacce na larabawa a zamanan baya yana da wata ƙasida da yake cewa duk wanda ya wulaƙanta kansa to za a wulaƙanta shi cikin sauƙi domin gawa ba ta jin zafi idan an ta. Allah maɗaukakin sarki kowa yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki cewa kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka aikata zalunci sai wuta ta shafe ku. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe. Sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauki da wani jigon. To yanzu kuma sai shirin na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran. Mai magana ne Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan shiri namu zana gaida yan uwa da amina arziki. Da farko dai ina gaida mamban Yaya kuma a washe, ina gaida Iliya mai kanti mai shayi garkin daura, eh, ina gaida Letoro mai isan bakin likitan dutse ina gaida e na agwa mai baci bakin likita dutse ina gaida e eh, abdu kibiya shi ma da magaram da fatan suna cikin koshin lafiya ina dawo na agadas ina gaida malam ilyas agadas ina gaida e kaftan gubari zakin wace agadas ina gaida ushe agadas ina gaida malam abdu agadas ina gaida e isaka abokina ne mai adadi da sau agadas ina gaida malam alhaji baje e tela ne shi ma anan agadas ina gaida inta wanda e elabi ne wanda yake sai s daga ma da fatan suna cikin koshin lafiya kuna tare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو جمهوري الإسلام مقصة مسلمجي نيني ناكو إذا الحاج إدريس محمد شعيب دا غنان قصد دا مقرم جمهوري النيجر إذا ميكا غسوا غا إبراهيم بنغازي ليبيا إذا ميكا غسوا تا غا مختار إسحاق مالان جعفر إذا ميكا غسوا غا الحاج إسماعيل إذا ميكا غسوا دا أحمد قدوبة بندريبا إذا ميكا غسوا دا الحاج ناصر إلياس دوغو أكينان دا مقرم ميكا غسوا غا الحاج يعقوب إذا ميكا غسوا تا غا أحمد نجار تكي su daga kasar managil ina mai gaisuwa ta ga yahya musa wanda ke anguwar daɗi kowa a nan da magaram to da fatan kowa da kowa ya wani lafiya assalamu alaikum murya radio musulunci na iran kuna zarar na kule toro bakin ofital jamhuriyar nijar da magaram na shigo cikin wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki akwai isuhu madatsai da sunushi garin madatsai wanda suke jamhuriyar nijar da magaram akwai tahir m tahir kano najeriya akwai kaduna diga ga dan fulanin warshe akwai dozuman takasimoto eh, jamhuriyar nijar da magaram akwai alkasim wanda yake jamhuriyar jamhuriyar Nijar a Agaras akwai miji soja da su da agwa bakin ofital wanda suke jamhuriyar Nijar da magaram akwai Sani Letana wanda yake jamhuriyar Nijar da magaram akwai Ilyas Yakuba garkin daura akwai Dozman Takfimo Mato jamhuriyar Nijar da magaram ina ga da kowa da kowa masu sauraro ku da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya toro bakin ofital jamhuriyar Nijar da magaram sashen Hausa na BOH da ke birnin Tehran barkan ku da haka mai magana Sanusi Madatai daga da magaram jamhuriyar Nijar Nijar. A yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe-gaishe na farko ina gaida Isuhu Madattai wanda yake a zaune a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ina gaida Leturo mai isan bakin asibitin Dutse akwai na Agwa mai Bacci ina gaida Hussein Star kasuwar kwalliya da magaram akwai Umar Taku Kadabari ina gaida Mamman Bunya kuba a washe idan na tsallaka kasa makwabciyar kasar mu Najeriya ina gaida shugaba Iliya mai Mikanti da Shayi Garkin Daura akwai Ilyas Yakuba Dugawa jihar Bauchi ina gaida ibrahim dan fulani a yari wanda yake jihar bauchi ina gada suraji abdullahi wanda yake a kasar gambia daga karshe ina gada daukacin ma'aikatan sashen hausa na boh mai magana sanusi madatai daga da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lahiya salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku gaba ɗaya sannan muna godiya da irin damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu da sakonnin wannan gaishe-gaishen mu da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a yau din ma zan beka sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su Iliya mai shayi garkin daura akwai Tahir M Tahir Jambulo e Kadori diga ga dan fulanin warji sannan akwai e, Musa Hadirin Asuba kashe mai sauko da magaram sannan akwai Babaye Gambo da magaram akwai Babaye Lefe da magaram akwai aboki na Ahmad Yarima da ke Jos din Najeriya sannan akwai Libya Koyes dan kabu-kabu da ke a bakin likitan gari daga ƙarshe sai kuma kai mai shirye shirin wato hassan barka sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da maka assalamu alaikum boh dubin gaisuwa zuwa gare ku sunana shugaba ilemi kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama ga da yan uwa masu da abokan arziki masu sauraron wannan dandali na kuto da farko dai ina ga da usaini sitar zandar akwai na agwa mai faci wanda yake zandar akwai miji soja wanda yake zandar baya. ya Gamba da ba Baba Tumniya da magaran ina gaida zane da Alfeti kuwa wanda yake wanda yake garin Mudik akwai Alaran Matsatsawa shanya wanda yake garin Mudik Zandar akwai Isu Madatte da magaran akwai Sanusi Madatte akwai Musa Mai Shayi rafon Hawa Juji da magaran akwai abokina Gard Mamman Shehu wanda yake Zandar akwai musa hajarin asuba maganin uba mai tsanani wanda yake zandar akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya zandar da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ne wa kowa fatan alkhairi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. yanzu ga shirin nan na fatoyin musulunci. Fatawoyin musulunci بسم الله الرحمن الرحيم وصلى ala على wa ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a kowane sati muke gabatar muku da shi bisa fatoyi na musulunci musamman fatoyin sayidul qa'id aliyu khamenei hafizahullah to yau ma kamar yadda muka saba mun ɗauko wata matsala wadda ta shafi rayuwar al'umma ta yau da gobe wannan matsala ɗin matsala ce wadda ta faru a bisa haƙiƙa shine ake so a game fatawa ɗin shi sayidul khamenei dangane da wannan al'amari abin shine cewa mutum ne ya aure da matarsa suna son juna suka yi aure bayan auren nan da sati biyu sai wasu matsaloli suka bijiro musu aka samu sabani to sai abun ya kai ba za su iya ci gaba da zama ba matar ta fita ta tafi gidansu bayan ta tafi da gidansu da zama suka rabu da mijin shi dai mijin bai sake ta ba amma dai ba ta tare da shi kuma kuma suka zauna a haka har aka yi shekara guda suna ainihin rabe da juna ko babu zancen saki har yanzu shi bai sake ta ba amma dai sun rabu da juna to abin shine cewa tana ta bin hanyoyi na shari'a da zuwa kotu da gabatar da wasu abubuwa da dama wanda take neman lallai ya sake ta amma dai har yanzu ba kai ga saki din ba to al'amarin da yake gudana a irin wannan yanayi wannan shine babban al'amari wanda yake muke so mu samu fatawan sayidul kamina a kai irin wannan macen da ta bar gidan mijinta sun rabu da miji din shekara guda ba sa tare to a irin wannan zaman da take bayan wannan shekara guda shin wani mutum daban zai iya zuwa ya ɗaura aure da ita auren nan ko dai aure ne na wucin gadi auren mutu'a ko kuma aure ne na da'imi na dindindin ko kuma zai iya zuwa ya aure ta ne bayan ta nemi wannan saki an sake ta amma ba tare da ta yi idda ba tun da ganin cewa ta daɗe a gida shekara guda ba sa tare da miji to wannan ita ce tambaya mai muhimmanci da muke neman fatuwa dangane da wannan domin akwai waɗansu da suke da tunanin in mace suka rabu da mijinta irin wannan tsawon lokaci su a nasu kiyasun watakila suna ganin cewa shekara guda ba a tare da juna to ai ma ko an yi saki yau din ma gobe za ta iya aure tunda ai in ma idda ce wannan shekara guda din ta tafi da tare da iddata to shine muke son mu ji wannan fatuwa yaya fatuwar take to sayyidul khamina'i hafizahullah dangane da irin waɗannan al'amari waɗanda al'amari ne kamar inda na faɗa da yake faruwa ba a cikin al'ummar mu kai mu na afirka nahiyar afirka ba al'ummomi da dama na musulmai za a ga cewa shigen wannan abun yana faruwa to amma a shari'a menene fatuwa din da za a iya samu dangane da warware wannan matsala to sai sayyidul khamenei abin da yake cewa dangane da wannan fatuwa ta farko ita ce cewa lallai zancen ma ta kasance wannan mata ɗin ta je wani ya aure ta to wannan auren ko dai aure ne na mutu'a na wucin gadi ko kuma aure ne na dindindin wannan aure bai yi ba ɓataccen aure ne matuƙar mijinta nan da suka yi aure ko da ko sun kasance shekara ɗaya ba sa tare matuƙar bai sake ta ba a lokacin da za a iya samun wani ya zo ya aure ta shine kamar yadda fatuwan saidul khamenei yanzu yake faɗa sai mijin ya furta siga na saki ga ita wannan mata to wato kenan fatuwarsa a takaice duk wannan zaman ba wai shekara ɗaya ba ko shekara nawa za ta yi ba tare da mijinta ba matukar ba wai ya sake ta ba ne bai furta saki ba to wannan lokacin da suke ita tana gidansu shi yana can wajensa wannan lokacin babu yadda za a yi wani mutum ya zo ya ɗaura aure tare da wannan matar ko auren washin gadi na mutu'a ne ko kuma aure na dindindin wannan auren batil ne ɓataccen aure ne bai inganta ba ya saba shari'a haramun ne fatawan farko kenan fatawa ta biyu dangane da wannan al'amari shine bayan ya furta wannan saki din to daga wannan rana da ya furta wannan saki din dolanta ne ta kasance kuma sai ta yi idda daga wannan ranar ko da ko bayan shekara guda ba sa tare sannan ya zo ya furta cewa yau na sake ki to daga wannan rana da ya sake ta din daga wannan rana za a fara kirga ranakun idda ɗinta idda saki har sai ta kasance ta cika wannan ranaku na idda sannan in ma za ta yi aure sai kuma ta zo ta yi aure bayan wannan idda ta lokacin da aka sake ta wannan lokacin da idda ta ta cika to sannan ne za a zo a yi aure to wannan su ne fatoyi masu muhimmanci dangane da irin wannan saboda haka mutane ya kamata a daina yin kwama kwamacala a daina abu da ka a daina bin al'amura na kitabun ra'asi idan wai don kurin mace ba ta tare da mijinta an ɗau lokaci mai tsawo shekara ɗaya ne shekara wani ko da shekaru nawa ne matukan ba mijin ya sake ta bane to fa wannan matar fa haramun ne wani ya je ya aure ta kowane irin aure ne ko na mucin gadi ne ko kuma na dindindin babu zancen aure har sai mijin ya furta siga ɗin saki to kuma ko ya furta siga ɗin saki ɗin a wannan lokacin babu ba mai aurenta wannan ita ce wato fatuwar saidul dulkamina ba mai aurenta sai ta je ta kuma yi idda kar mutane su dauka cewa a'a ita da ta yi wajen shekara ɗaya a cikin gida shekara ɗaya da rabi shekara biyu tana zaune a gidansu ai ba sa tare da miji kamar wani akwai wanda ya taba kawo wannan ishu din wannan al'amura din sai yake cewa a ah, to ai idda dama ana yin idda ne saboda a tabbatar babu ciki da ya shiga to amma yanzu tunda sun yi wajen shekara ɗaya ba tare da mijinta ba to ai tabbas an san babu ciki tare da ita to saboda haka kenan zancen idda bata taso ba in ya sake ta yau gobe ma wani ya shigo sai a ɗaura masa aure to wannan kitabun ra'asi ne wannan ba shari'a ba ce fatuwa wacce take ta haƙiƙa daga marja'i wanda yake faƙihi masanin al'amura na fikihu ita ce wannan da muka karanto muku daga fatuwoyin sayidul khamenei ka'idul ummatul islamiyya hafizahullah cewa lallai wannan aure ba za a ɗaura shi ba sai mijin duk ranar da ya zo ya furta da bakinsa ya yi siga ta saki ya ce ya saki matar nan to daga wani rana za a fara kirga ranakun idda sai ta yi idda kuma to in ta gama idda duk wanda yake so kuma ya aure ta sai kuma ya bujiro ya zo ya shiga wannan hali na neman ya aure ta to a takaice wannan ita ce fatuwa din sayyidul kamina'i dangane da wannan mas'ala mai muhimmanci ta al'amura na ainihin ɗaura auren mace a lokacin da take idda ɗaura aure na mace a lokacin da take idda bai inganta ba ko kuma a ce gaba ɗaya haramun ne sai ta gama idda kakaf sannan ne mutum yake da 'yanci a ɗaura masa aure da ita to a takaice wannan shiri da wannan fatuwa za mu ajiye insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu sake zuwa da wata matsala din domin mu nemo fatawa dangane da ita wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin la yanzu kuma sai shirinmu na karshe wanda za mu karkare da shi baki ɗaya wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka. kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar libya da a ciki ya ambaci yadda abokin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump yake da hannu a ruruta tashe-tashen hankula a libya da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Allah. majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar libya da kamfanin dillancin labaran rotas ya samu yana nuni da cewa eric prince mai kamfanin sojojin haya na blackwater a ƙasar amurka shahararren mai goyon bayan tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump yana da hannu dumu-dumu a harkar shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya duk da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba kan ƙasar na haramta shigar da makamai ƙwararru masu sanya ido kan ganin an kiyaye ƙudurin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya sun zargi eric da gabatar da tallafin sojoji ga jagoran tsoffin sojojin libya da suke ƙarƙashin gwamnatin libya a shiyar gabashin ƙasar general halifa haftar a watan afrilun shekara ta 2019 tare da taimaka masa wajen sayan jiragen saman yaƙi guda uku matthew Stockwell lauyan eric ya musanta wannan zarge-zarge da rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara ya yi kan wanda yake wakilta kuma aka gabatar da rahoton ga kwamitin da ke kula da takunkumi da aka gaba kan ƙasar libya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya rahoton da ake sa ran za a watsa shi a wata mai kamawa a bayanin da lauya matu ya fitar ya bayyana cewa eric bai shiga wata mu'amalan yaƙi a ƙasar libya ba da har za a zarge shi da hannu a gabatar da tallafin soji ko sayan makamai ga wani ɓangaren rikicin ƙasar a shekara ta 2019 ƙwararru masu sanya ido kan takunkumin da aka kakaba kan ƙasar libya na majalisar ɗinkin duniya a cikin rahoton su sun bayyana cewa suna da dalili kan matakin da eric prince shugaban zaraten sojojin haya na kamfanin blackwater na kasar amurka ya gabatar da shawara ga general halifa haftar a birnin alkahira na kasar masar a ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2019 kan tallafa masa da sojojin haya kuma haftar a wancan lokaci ya je kasar masar ce da nufin ganawa da shugaban kasar abdul Fattah al-sisi hakanan lauya matthew da ke kare eric ya karyata batun cewa eric ya kasance a kasar masar a cikin watan afrilun shekara ta 2019 kamar yadda hakan yake a cikin takardun izinin tafiye-tafiyensa ballantana ya haɗu da general haftar ko zantawa da shi iyaka dai zarge-zarge ne marasa tushe da basu da madogara rahoton kwararrun majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa eric da ya kware a harkar yaƙi ya gabatar da shawara ga general haftar kan samar masa da jiragen saman helikwafta mai ƙaddamar da hare-hare da na binciken sarari da teku gami da gano duk abin da ke gudana tare da jirgin sama mai ɗauke da na'urorin gudanar da ayyukan leƙen asiri a ƙarƙashin ma'amalar project office har ila yau rahoton kwararrun masu sanya ido kan ganin an kiyaye kudurin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar libya ya kunshi cewa mu'amalar project office da aka cimma tsakanin eric da general haftar ta kunshi batun sace wasu mutane masu muhimmanci a libya ko aiwatar da kisan gilla kansu a nata bangaren jaridar new york times ta kasar amurka ta watsa rahoton cewa eric prince shugaban kamfanin zaratan sojojin haya ta blackwater na kasar amurka ya musanta zargin cewa yana da hannu a safarar makamai zuwa kasar libya na kudade da kimar su ya kai dalar amurka miliyan 80 a shekara ta 2019 domin taimakawa bangaren general halifa haftar amma babu wani dalili mai gamsarwa da ya gabatar kan kore zargin a zaman taron manema labarai da ya gudanar kan zargin da kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan takunkumin da aka kagaba kan ƙasar libya suka yi kansa eric prince ya bayyana zargin da cewa tsantsan kuskure ne kuma eric da lauyoyinsa ba su yi ido biyu da rahoton majalisar ɗinkin duniya ba ko gano yawan zarge-zargen da ake yi kansa inda rahoton ya kunshi shafuka masu tarin yawa eric prince ya jaddada kore zarge-zargen da cewa Eric bai keta kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ba kuma bayi da wata alaka ta kusa ko ta nesa da duk wani matakin aikewa da jiragen sama maras matuƙa ciki ko makamai ko sojojin haya zuwa cikin ƙasar Libya domin taimakawa wani bangare a rikicin ƙasar. Ana zargin cewa General Halifa Haftar jagoran rundunar sojojin ƙasar Libya ya yi amfani da jiragen saman yakin da aka shigo masa da su cikin Libya a watan Afrilun shekara ta 2019 ta hanyar sanadiyar kaddamar da har-haren soji kan birnin Tripoli fadar mulkin kasar da nufin kawar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Fayyaz Assarraj. eric prince ya kasance karkashin sanya idon duniya tun bayan da sojojin hayar kamfaninsa na blackwater suka kashe fararen hula goma sha bakwai a kasar iraki a shekara ta 2007 kuma eric ya kasance mai goyon bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump a zantawarsa da jaridar new york times ta hanyar wayar tarho eric ya bayyana rashin muhimmancin danganta shi da tsohon shugaban kasar amurka donald trump yana mai cewa sau ɗaya kacal ya taɓa haɗuwa da Trump a lokacin bikin ranar tsofin sojojin Amurka kuma babu wata magana da suka yi kan ƙasar Libya ko batun siyasar ƙasar ta Amurka kamar yadda Eric ya musanta cewa yana da alaka ta kudda kudda mai ba da shawara kan harkokin siyasar waje ga shugaba Trump yana mai ishara kan wata makala da aka rubuta kan haka don haka ya ce ku bar danganta ni da irin wannan abubuwa da bani da masaniya kansu domin maganganu ne marasa tushe ko inganci ƙasar Libya dai ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 daga wancan kasashen faransa amurka da kungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kakaba takunkumi kan ƙasar ta libya na hana sayan makamai ko sayar mata sannan ƙasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci guda biyu ɗaya a birnin Tripoli fadar mulkin kasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin Tabruk da ke shiyar gabashin kasar da General Halifa Haftar ke jagorantar tsoffin sojojin kasar a fili yake cewa wata rana gaskiya za ta yi halinta inda dalilai za su tabbata kan yadda Amurka take tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashe tare da ƙara rubuta wutar rikici a kasashen kamar yadda a halin yanzu aka fara bankaɗo hannun da kamfanin kasar kasar amurka ta blackwater take da shi a ruruto ta rikicin libya kasar amurka dai ta yi fice a fagen tsoma baki a rikicin kasashe ta hanyar sai da makamai na biliyoyin kudaden dalolin amurka tare da tura sojojin haya domin yaƙi mara tushe da asali kamar yadda ya faru a libya lamarin da ke fayyace hannun amurka a tsoma baki a harkokin yankin gabas ta tsakiya tare da rubuta wutar rikici da rashin zaman lafiya a tsakaninsu kamfanin zaratan sojojin kasar amurka na blackwater ya yi kaurin suna wajen aiwatar da kisan gilla kan fararen hula musamman a lokacin rikicin kasar iraki inda har kotu ta samu mambobin kamfanin da hannu a kisan gilla kan irakawa bisa ganganci don haka ta yanke hukuncin daurin rai da rai kan hudu daga cikin su a gidan kurkuku sannan daurin shekaru talatin ga waɗanda suka kashe fararen hula goma sha hudu ciki har da karamin yaro a shekara ta 2007 a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki amma a ranar ashirin da biyu ga watan disamba tsohon shugaban kasar amurka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 turan mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin mai ban kwana da ku mu karkare sai mun sake jin wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko tare da hassan barka shugaba joe biden na amurka na ci gaba da shan suka hatta daga bangaren 'yan jam'iyyar sata democrat game da kin daukar mataki kan yarima mai jiran gado na saudiya wanda rahoton hukumar leƙen asirin amurka ta cia ya kaɗo cewa shine ke da hannu a kisan ɗan jaridan nan jamal khashoggi shugaban kwamitin hukumar cia a majalisar dokokin amurkar adam chef ya bayyana a wata hirar tashar talabijin ta cnn cewa takunkuman da gwamnatin washington ta dauka ba su isa ba ba za a iya sanya wa waɗansu waɗanda suka aiwatar da kisan kashogi takunkumi ba ba tare da daukan wani mataki ba kan bin salman wanda ya ba da umarnin aiwatar da kisan inshi adam chef kamata ya yi gwamnatin biden ta kakaba takunkumi ga yarima mai jiran gado na saudiya ta hanyar haramta masa shiga amurka ko gayyatarsa ko kuma tattaunawa da shi a cewar dan majalisar ita kuwa sanata elizabeth warren bukatar a soke duk wani cinikin makamai da saudiya ta yi har a gama tunani kan alakar kasashen biyu su kuwa jaridun new york times da washington post cewa suka yi babu abin da zai soya idan gwamnatin biden ba ta ɗau wani mataki ba kan bin salman saudiya dai ta yi watsi da rahoton na amurka kan kisan na jamal khashoggi tana mai cewa rahoton karya ne kuma abin takaici hasali ma ba za ta amince da shi ba baya ga cewa kasar ta ɗauki matakai bayan faruwar hakan kan waɗanda ke da hannu a kisan ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana shakku game da hare-haren baya-bayan nan a iraki waɗanda a cewarsa akwai makirci a ciki ababen da ke faruwa a iraki musamman hare-haren baya-bayan nan wani yunkuri ne da wasu ke yi na neman tada fitina da kuma dagula alakar da ke tsakanin iran da kuma iraki masa zarfi ya bayyana haka ne yayin ganawa da takwaransa na iraki fuad hussein wanda ya kawo ziyarar aiki a nan tehran haka zalika ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi tar da matakin amurka na bayan nan na kai hari kan dakarun iraki wanda ya ce hakan ya saba wa dokokin kasa da kasa hasali ma ke ta hurumin kasar iraki ne iran ta buƙaci gwamnatin iraki da ta ɗau matakin gano waɗanda ke da hannu a wannan yunkurin na neman ta da harkisi. da ya ce ana yin sani domin haddasa rikici tsakanin mahukuntan bagdaza da kuma tehran ana ta bangare iraki ta jaddada cewa ba za ta yarda wani mahaluki ya lalata alakar da ke tsakanin ta da iran ba jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa iran ba ta da bukatar shiga wani sabon rikici da amurka haka kuma a cewarsa babu wata riba da iran za ta samu a wani sabon rikici ko tsokana a halin yanzu majid shi ya ce ko a lokacin gwamnatin amurka da ta shuɗe iran ba ta nuna bukatar shiga wani rikici da amurka ba duk da tsokanar da aka yi ta mata jakada na iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne yayin wata hira da tashar talabijin ta al kan cewa akwai yiwuwar wani sabon rikici ya barke tsakanin amurka da iran musamman kan matakan da iran ke ɗauka a baya-bayan nan game da iya yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya jinjina wa hukumomin tsaron kasar da kuma gwamnatin jihar neja kan rawar da suka taka wajen sauko ɗaliban kagara da 'yan bindiga suka sace kamar da wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta ambato jiya asabar ne gwamnatin neja ta sanar da sauko mutanen arba'in da biyu da suka hada da ɗalibai da malaman su na makarantar kagara da 'yan bindiga suka sace kimanin kwanaki goma da suka shuɗe babu dai wani ƙarin bayani game da ko an biya kuɗin fansa ko kuma a'a kafin a sako mutanen a ranar 17 ga watan fabrairu ne wasu 'yan bindiga suka sace mutanen 42 daga makarantar kwana ta mazazalla da ke kagara a karamar hukumar rafi sai dai har yanzu babu labari game da 'yan matan nan sama da 300 da aka rawaito cewa an sace daga wata makarantar kwana a jihar zamfara da ke arewacin kasar a kasar chadi 'yan takara 17 ne suka bayyana aniyar su ta tsayawa takara a zaben shugabancin kasar na ranar 11 ga watan afrilu mai zuwa a karfe 12 na daren ranar juma'a da ta gabata ne aka rufe karbar takardun takarar zaben shugaban kasar daga cikin 'yan takarar har da shugaba idris debi wanda ke neman wa'adin mulki na shida turan ma kawo karshen shirin namu baki daya a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu tun daga farkon shirin har zuwa karshensa sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya